sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kwai cikin ƙaya mai taken rikita rikita littafi na bakwai da ɗaya wato littafi na saba'in da ɗaya o o o o o yau na yi takaici wallahi na karanta muku abin nan don sake wallahi bai zo ya gogu ban ji daɗin hakan ba yanzu dole sai na sake karantawa sai a yi min afuwa kuma je zuwa kawai a littafi na baya wato littafi na bakwai da alamar tayar mota littafi na saba'in kenan mun dakata ne a ummuna abufa sai zuwa gobe idan Allah ya kai mu za su taho su ma insha Allah Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma daura kawai don jin yadda za ta ci gaba da wakanantuwa a cikin labarin namu ni ma dan ba zan iya hakurin kaiwa goban bane shi yasa murmushi suke mai sanyi yana taimaka mata ta shiga motarsa da Sadiq ya bude Anwar da Anum kuma suka shiga motar masarauta daya ba dan sun so hakan ba sai da ya tabbatar komai yayi daidai sannan ya zaga inda Sadiq ya bude masa kusa da Umma Anum shi ma ya shiga ya riko hannunta ya sumbata Amsiyatul Sa'ida marhaban biki ummuna fuskar ta dauke da murmushi da hawaye tace ce kaifa anta jefi na idanu ya limshi a hankali yana haɗe nauyin da kirjinsa ya yi masa da sake damƙe hannunta cikin nasa kamar mai gudun kar a kwace masa ita ya ce ana biki kairan ummuna ta shafa kansa tana murmushi da faɗin alhamdulillah ala kulli halin nurul ayan dagowa yayi idanu jazir ya kalle ta da sake sumbar hannunta yana ɗora kansa saman kafaɗarta yana sake limshe idanu ummuna nayi kewarki nima haka Muhammad Jawad ta faɗa tana sumbatar goshinsa cikin nutsuwa motocin suka fice daga airport din ta je ce a gaba shi da Umma Anum sai kuma wanda su Anwar ke ciki shi da Anum sai ɗaya da babu kowa a ciki ta karshe kuma dogarai ne Allah sarki wannan kenan daga kukan da ya bar ni ina yi sai bacci ya kwashe ni cikin bacci na ji ana lokin na kofar na bude ido a hankali da tashi zaune don na san ba zai wuce Nabila bace bayi na fara shiga na wanko fuskata da hawaye suka bushe sannan na fita nabila ta yi saurin riko hannuna tana faɗin bakin fa iso ina ga dan ji karar buɗe gate ta jira amsata ba ta ja hannuna muka fito babban falo kicibus muka yi da anum da ta fara shigowa ta daka wani uban tsalle ta ɗara ni tuni na ji duk wani bacin ran da boss ya banni da shi ya gudu na rungumo ta nema cike da tsantsar farin ciki anwar ne na biyun shigowa ya fara sauke idanansa akan nabila da ke tsaye tana kallon su bili da dariya kafin ya mai da kallonsa ga bilkisun yana ɗan bata fuska lalle ma anti ni baki ganna ba sai wannan yarinyar tuba nake ya anwar na faɗa ina sakin anu A waje kam je ya tsaya taimaka ma Ummu Anum ta fito daga motar ne domin kafafunta duk sun yi fushi saboda zaman jirgi ga kuma dama kafar tana mata ciwo wani irin kallo take bin gidan da shi dan ba za ta taba mantawa da shi ba koda a a magagin mutuwa take gidan da ya zama tushen komai na mai da mijinta wani gidan da ya zama harsashin ginin ɗaukaka ga abin santa gidan da za ta iya ambatansa da komai a ɓangaren farin cikin rayuwar aurensu da aka sa, gidan da ta haifi gudan jininta bayan shafe shekaru tana kuka da fatan samu kallon je ta yi hawaye cike da idananta a hankali ya kaɗa mata nasa kan yana ɗan murmushi ta sake damƙe hannunsa cikin nashi tana haɗiye abubuwa masu yawan gaske da ke yunkuro mata tun daga kasan zuciyarta har saman harshe a hankali ya fara takawa da ita suka nufi kofar da za ta sada su da cikin gidan suna gab da isa kofar falon bilkisu ta fito cikin matsanancin hanzari ne saurin karasawa gare su ba tare da na tuna da wani matsayinta na surkuwata ba ni kallon uwa nake mata uwa ɗin ma mai muhimmancin gaske gaɗa sakin jawad umma ummu anum ta yi ita ma da sauri ta buɗe ma da hannayenta aiko ta zo ta shige jikinta a take hawayen da ummu anum ke makalewa suka gangaro mata saman kumatu kau da kai je yayi daga kallon su saboda kwallon da suka cikar masa idanu sai da ya tura duka hannayensa cikin aljihun farin wandonsa ya daga kansa sama ya mai da hawayen sai da ya tabbatar hawayen sun koma sannan ya sauke fuskarsa a kansu yanzu kan bilkisu ta ɗago daga jikin ummu anum sai dai su duka hawayen suke tana jera mata sannu da zuwa umma anum ta shafa fuskar bilin tana kare mata kallo sosai wani sassanyar murmushi ta sake ta sake sakewa da jawo ta jikinta tana sake rungumota don ita kadai ta san me ta gano ummuna kuma je ciki sai ku ci gaba da murnan je ya faɗa a hankali kamar ba shi ne ya yi maganar ba kallonsa ta yi shi ma ta riƙo hannayensa suka saka ta a tsakiyar shi da bilkisu a haka suka shiga falon inda nabila da anum ke zaune surutu ya kaure a tsakaninsu anwar kuma ya tasa su a gaba yana kallon Nabila kamar ya samu wani majigi. Cak Ummu Anum ta tsaya tana kallon Nabila da ita ma ta yi murmushi, ta yi mutuwar tsaye tana kallon mai tsananin kama da ummanta. Kallon jawat Ummu Anum ta yi cikin wani yanayi na alamar tambaya. Hannunta ya kama ya zaunar da ita yana ɗan murmushi sai da tabbatar ta zauna sannan ya kalli Nabila da ke kokarin gaishe ta. Hannu Nabila ta kamo wata matso da ita jikinta da 'yar rawar murya ummu anum ta ce da a ce mutum baya kara shekaru da girma ni da dai na ce wannan mariya ta ce jawat kamar yadda nake kallon takwarata da kamannin rahama duk da ba yau ne karan farko da aka ce bilkisu na kama da mama ba a gabansa sai da ya kalli bilkisun da tashi da ta sha jinin jikinta sai kuma ya ɗauki kansa yana zama kusa da ummu anum ummana ki kwantar da hankalinki kin ji dukkanin abin da kike buƙatar ji za ki samu Fema da hakan har sai kin gaji yanzu dai ki tashi a kai ki inda za ki wanka ku ci abinci ki kwanta ki huta sai komai ya biyo bayan hakan kin ji kansa ta shafa da ja masa hanci tana faɗin rigimimmin mama har yanzu dai ana tabawa kenan dariya duk su anwar suka yi shi kuma ya zuba musu harara da kama hannun ummu ɗin. din ya mikar da ita da kansa ya yi mata rakiyar har ɗakin beli ita ma da tabi bi bayan su ta yi saurin shiga bayi domin haɗa mata ruwan wanka nabila na ganin je da beli sun shige da Ummu anam ta yi saurin ɗaukar wayarta ta tura ma Umma babba sako sai da suka tabbatar Ummu anam ta shiga wanka sannan jawati ya fito kayansu da sadiq tuni ya gama shigowa da su suka sa su ya sa su anum ta ɗauka na ummu anum ta kai mata ɗakin bilkisu shi kuma ya kai anuwar ɗakin baki inda zai zauna anum anum ma ɗakin bakin da ke cikin falon bili za ta zauna bilkisu da nabila da ke ta Allah Allah su umma su iso suka yi hidimar shirya abinci su kuma a tsakiyar falon don yanda umma anum ta gaji bai kamata a saka ta zaman dining ba tana son ta bije ɗakinsa don ta nuna masa farin cikinta farin cikin da ta shiga na bazatar da ya yi mata akan zuwan su ummu anum amma haushinsa da take ji ya hana ta aikata hakan sai kawai ta share sa ta ci gaba da harkokin gabanta don farin cikin ganin su ummu anum ya shafe mata duk wani damuwarta kuma Allah sarki a bangaren Jawar shi ma tun shigowarsa ɗakin yake zuba idanu ya ga Bilkisu ta biyo sa amma sai ya ji tsit sai ya ji tsit duk da farin cikin ganin mahaifiyarsa da kannansa ya shafe masa duk wani ɓacin ran da ya samo daga kasim da gidan dat hakan bai hana ransa sosuwa ba da kin shigowar bilkisun sai huci yake da jera tagwayen kwafa ayyanawa yake a ransa sai ya yi maganin miskilancin yarinyar nan a yau nan ba sai gobe ba don ya gama lura gadon baccinsa da ta gama gani ne yasa take neman fara kawo wa rayuwarsa raini ka manta wulakancin da kai mata kai ɗazin saraki ye ina ga yamanta. manta tashi yayi daga kwancen da yake saboda jin an fara kiraye-kirayen sallar magarba alwalaye sannan ya fito a babban falo suka haɗu da anwar da shi ma ya fito daga sashin baki da alamar shirin tafiya masallacin yayi ma abincin da aka shirya a tsakiyar falon kallo ɗaya ɗauke kansa ba tare da ya ce komai ba suka fice shi da anwar don falon babu kowa a cikinsa da taimakon bilkisu ummu anam ta dawo falon bayan an idar da sallar magariba, suna zama ummu babba da umma karama da batul na yin sallama cikin matsananciyar faduwar gaba ummu anam ta juyo tana kallon kofar dan ko a cikin magagin bacci waɗannan muryoyin sun fi gaban mantuwa a gare ta balle ma a zahiri kasancewar akwai hasken janareto da aka kunna ta suke ganin junan su daga ummu karama har umma babba jikinsu rawa yake da tsuma sosai sun kura ma umma anum idanu tamkar yanda ita ma din kallon su take ba ta ko kiftawa su dai su bilkisu kallon su kawai suke da san ganin yaya za a kwashe a haka jawad da anwar suka shigo suka samo su je ya kalli su umma da mamaki sai kuma ya kalli nabila da ya tabbatar ita ce da wannan aikin aiko sai ta yi kas da kai gabanta na faduwa don tsoro ta koma bayan bili ta makale ɗauke kansa ya daga gareta ya karasa gaban su umma ya tsaya a tsakiyar tsakiyarsu hannayensu duka ya kama a cikin nasa a take duk suka ɗago suna kallon sa hawaye na gangaro musu saman fuskokinsu yanda labban ke rawa zai baka tabbacin magana suke sanyi amma sun kasa saboda rudani je ya dan murmusa yana mai lumshe idanunsa ya buɗe alamar tabbatar musu da wanda suke hasashen ce ba mafarki bane ko girgi ko gizo cikin karfin hali umma babba ta ce yaro na da gaske kake yayi bilkisu ce a gabanmu ba mafarkin da muka saba yi bane yanzu ma kansa ya jinjina musu ya kuma jawo hannuwan su har gaban ummu anum da alamu ya nuna su man zaune ta yi hannayensu ya hannayensu ya saka a cikin nata yana sake faɗaɗa fuskarsa da murmushi ya ja jikinsa baya a gaban umma anan umma karama da umma babba suka zube suna fashewa da kuka mai tsima rai da cin zukata umma ta kawo wannan nauyar numfashi lokacin da suka rungumo ta su duka biyun a jikinsu su bilkisu da ke kallon su su ma hawayen suke yi jawad kansa sai da ya sai da kwalla ta cikar masa idanu amma jarumta ta saka shi haɗiye kayansa ya koma cikin kujera ya zauna yana jin wani irin matsananciyar farin ciki da kirjinsa ma ke neman gaza ɗauka su umma suka yi kusan mintuna hudu zuwa biyar a jikin umma anum suna rera kuka kafin su saki juna hannayenta ta ɗaura a saman kumatunsu tana shafawa da murmushi saman fuskarta ga kuma hawaye su ma dai murmushin suke yi hannayensu duka akan nata kumatun suna share mata nata hawaye bayan ashe mariya ta da wasila ba su girma ba har yanzu ashe shagubar nan da ake ma yaya tana nan ba a fasa ba dariya ta kwace masu umma lokaci guda da kuka jikinta suka sake fadawa ta rungumonsu tana dariya su ma ‘ya'yansu dariyar suke yi da hawaye bandaje da murmushi ne kawai a saman fuskar tasa da sauri ummu anum ta sake dagowa tana faɗin ina rahama take ina kuma ko ba a nan take aure ba duk kasa suka yi da kun duk kasa suka yi da kawunansu hawaye masu zafi sosai na sake rige-rigen fitowa daga idanunsu umma anum ta shiga girgiza kanta a hankali tana kallon su a tsorace kar ku ce min na rasa rahama mariya kar ku ce min rabuwa ta har abada na yi da rahama don Allah sai dai hakuri yaya rama ta jima da barin mu baki ɗaya, ta tafi lafiya mai nisan ta tafi tafiya mai nisan zango da babu iyakar sake ganin juna sai dai idan Allah ya kaddara hakan a can wata rana umma babba ta faɗa zuciyar na mata zugi tamkar a yau ne rahama ta bar duniya yanzu kan umma anum ce ta fashe da kuka mai tsumarai da cin zuciya tana son rahama tana kaunar Rahama sosai don ta fi shakuwa da ita a kaf cikin 'yan uwanta. Ganin kukan nasu yana neman yin yawa. Gashi har ana kiran sallar Isha'i sai je ya yi gyaran murya ɗagowa suka yi su duka suka kalle sa. Ya sakar musu murmushi da waro idanunsa waje kaɗan ya miƙa musu kwalin tishu da ya ɗauka a saman center table. Babu musu suka amsa. Yauwa mamsi ɗina, ababen alfahari na kukan ya isa haka nan kar ku karar mana da hawayenku lokacin kuka ya wuce yanzu farin ciki ake bukata da godiyar Allah da ya kawo ranar da ba a taɓa tunani ko tsammanin zuwansa ba idan kuna kuka mu kuma me za mu yi to cikin kada kai umma babba ta ce haka ne jawat Allah ya yi maka albarka kai da sauran yan uwanka kaji a ina ka gano mana zuciyarmu ne yaron albarka hmm. kar ku damu zan faɗa muku komai sweet mamsi ɗina amma ba yanzu ba sai tsohon can shi ma yana gefe na da kuwa umma karama ta yi masa tana faɗin sai dai idan iyayenka ne tsoffi dariya ce ta nemi kubce masu bilkisu suka saka hannaye duk suka kare bakunansu banda antibatil da ta yi abinta sosai miƙewa ya yi ya dungure ma antibatil kai ya yi ficewarsa domin yin sallar isha'i bayan sallar isha'i nutsuwa daga ubangiji ta kuma saukar musu a zukata duk da su umma suna kage da san jin wani abu daga yayar tasu kamar yadda ita ma a kagen take sai je ya hana a cewarsa sai sun ci sun koshi sannan hakan za ta kasance babu yadda suka iya suka yarda da batunsa don su ma sun san ya cancanci ummu anum ta ci abincin ma ta kwanta ta huta sai dai zukatansu ba za su iya jure hakan ba umma babba da kanta ta ba ma anwar da anum abinci a baki cike da so da kauna haka ma Ummu Anum ta ba ma Anti Batul da Nabila da Bilkisu je kuma Umma Karama da bashi cikin wani irin farin ciki mai wahalar misaltuwa suka ci abincin suka koshi don Umma Anam har su Umma ma sai da ta rinka basu a baki da kanta abin dole ne ya saka ka kuka ya kuma burge ka sai da suka yi nak da girki suka gode ma Ubangiji da ya basu ba don karfin su ba ba kuma don sun fi kowa ba sannan su bili suka tattare wajen tas da taimakon antibatal da Nabila da Anum suka wanke komai tsaf yayin da a falo kuma Jawad ke ta ba masu umma labarin yadda komai ya kasance game da ganin umma nan din duk da dama tun a wancan lokacin ya labarta musu a sanadin Bilkisu ne wata iriyar kauna da soyayyar Bilkisu sai kara faɗaɗa da fadaduwa a cikin zukatansu take duk yadda mai hasashe zai yi tunaninta a zukatansu ta fi gaban hakan ta wuce sabon babin fira aka buɗe a cikin falon ba tare da sun ma tuna dare ne ba ba rana ba babu mai kallon lokaci babu mai tunawa ma da shi ba su ba koje da bai san yawan surutu yau sai da yayi hakan bai burge sa ba wani wajen yayi kuka wani wajen ayi dariya wani wajen ayi tausayi da al'ajabi haka kawai bilkisu ta tsinci kanta da yin matsanancin kuka akan labarin anti mama rahama haka kawai ta ji tana kwaɗayin ganinta ko da kuwa a hoto ne haka ma Ummu Anum ta shiga matsanancin mamaki da jin wai Bilkisu da diyar Rahama Amin Ummu Anum ta shiga matsanancin mamaki da jin wai Bilkisu ba diyar Rahama bace yayin da shi kuma Jawad al'amarin yayi masa tsaye cak a zuciya bai san dalili ba kawai yana ji a ransa kamar akwai wani abu da ke binne game da rayuwar Bilkisu musamman ma idan ya tuna da maganar Baba Kaura akan duhun da ke biye da bilkisun da kuma furucin baba kauran ajiya da ya je wajensa saboda kiran da ya yi masa kai anya kuwa babu wani abu ya faɗa a cikin ransa yana kafe bilkisu da ido har ta tsargu ta ɗan ɗago suka haɗa ido Bacci ma da kansa ya san inda yake zuwa ya yi sata, don kuwa idanun waɗannan bayan Allah ko gyangyaɗi ba sa ji balle a yi maganar bacci suna zaune don gangan har agogo ya nuna karfe uku saura na dare je ne ya katse tasu da rokansu akan su je su kwanta haka da safe idan Allah ya kai mu sai su ɗora. ba dan sun so hakan ba suka miƙe dan su ma sun san ummu anum na bukatar a ce ta huta ko dan doguwar tafiyar da tayo wanda bata saba ba su mamaki ma abin ya basu dan ba su san lokaci ya ja haka ba ji jima suke tamkar daren bai wuce karfe goma ba dole da yau su kwana a gidan ɗansu umma babba ummu anum da umma karama ɗakin bili aka kai su su kwanta tare da yar uwarsu duk da dai ba kwanciyar su kai ba wani babin sabuwar hirar suka sake budewa masu batul da anum da nabila kuma ɗaki ɗaya ɗakin da ke kusa da na Bilkisu. Anwar yana a ɗakin baki je ya nufi nasa ɗakin. Bilkisu na shirin shigewa wajen su Nabila, Umma Karama ta kora ta ɗakin Jawad. Sosai kunya ta lullube ni har ina ji kamar kasa ta tsage na shige to amma yaya na iya su ɗin ba abin wasa na bane balle na yi tunanin musu na yi tunanin musu gardama ma haka na nufi sashin nasa kamar na nitse don kunya ina jiyo su Nabila na mun dariya har da ya Anwar sam ban so hakan ba dan na so a ce mun samu nisa da juna ni da shi koda na kwanaki biyu ne dan ya fahimci ina jin zafin abin da ke faruwa a tsakaninsa da 'yan uwana kila ta hakan zan samu ya faɗar min abin da ke faruwar ba dan a ciwon ba dan ciwon kan da nake ji ba da falo zan yi zama na na karasa daren haka dai na daure fuska a ciskule na nufi bedroom ɗinsa ciki ciki na yi sallama na shiga yana kwance a saman gado daga shi sai boxers kawai idanunsa a rufe suke amma na tabbata ba bacci yake ba na ɗauke kaina daga gare sa na nufi bayi ban yi wani jimawa ba na fito don fitsari kawai na yi da abin da ba za a rasa ba yanda na bar sa haka na fito na same sa ba ni da kaya a ɗakin sai na yi ta tunanin me zan saka na kwanta don ba zan iya bacci da kayan jikina ba ganin lokaci na sake ja ga zazzaɓi na ma neman surke min yasa na nufi wide drop ɗinsa cikin sa'a kuwa idanuna suka sauka akan t-shirt ɗinsa mara nauyi ruwan toka na san in dai na saka za ta sako min don babba ce kuma girman ba ɗaya ba zagayawa na yi ta ɗayan gefen na kwanta don ƙarshen gado na juya masa baya ke har kin isa mu kwanta a gado ɗaya ki juyar min baya na tsinkayi saukar muryarsa da faracinsa a fusace cikin kunnuwana ɗan rintsa idanu na yi ina haɗiyar yawo da ƙyar zuciyata sai harbawa take da sauri-sauri ina tsorata a hankali na juyo ina tura baki da sake bata fuska sosai abin mamaki har yanzu yana a yanda yake a kasan ido na dan hararesa na jabar gona rufe har fuska ta ma wani haushi ya sake kume zuciyar je ji yake kamar yayi mata filla-filla din da sai ta karasa daren da kuka sai dai yana ta kokarin danne fushinsa kawai ba karamar razana ne ba jin an binciki bargon na waro idanuna da ke cike da kwalla a kansa fisgon yayi na fada jikinsa ya matse ni tsamtsam wani marayan kuka na bude baki zan sakar masa sai dai kuma ya hana hakan ta hanyar bakar muguntarsa da ya kware a iyawa na san ba ni da wani karfin kwatar kaina daga gare sa musamman ma a irin wannan lokacin da san bana jin ma bana ji na ma garas Ɓacin ransa bai sa shi kasa bi da ni cikin salon nutsuwa da salo mai tsayawa a zuciya ba. Allah sarki wannan kenan a can koɗe ɓangaren shahuda. Saukar su Umma Anum kasar haifuwarta ta yi daidai da koma komawar shahuda gida. Mam da a Alima ne kawai a gidan Dat ya fita tun bayan barin su je gidan. Waya mam ke yi da mama Atika a take ta saki wayar kasa ta tarwatse bisa tiles jikinta na tsananin tsuma shahudu da ke cikin wani yanayi kamar ba a hayyacinta ba ta karaso cikin falon tana tangadi da zubewa saman carpet daga mum har a anima a alima zubewa su kai a gabanta jikinsu na rawa sai kuma a alima ta miƙe da sauri ta je ta leƙa waje babu kowa sai mai gadi da ya taimaka ma shahuda ta shigo ya juya zai koma wajen gate komawa falon a alima ta yi bayan ta rufe kofar rub ta garkama mataki ta koma wajen su mum da gudu tana faɗin mum ita kadai ce fa wallahi babu dan iskan mum ta ce na shiga uku ne aisha shahuda daga ina kike haka me yayi miki ne ba ta da mai amsa mata waɗannan tambayoyin don shahuda sai faman limshe ido kawai take mum ta kankame ta a jikinta ta fashe da kuka tana jama dan fir'auna muyagun addu'o'i suna cikin haka aka yi lukin na kofar duk dagowa suka yi suka zuba ma kofar falon ido kawai sai dai daga mom din har a alima babu wanda ya iya motsawa shiru ba a sake bugawar ba hakan yasa suka share suka mai da hankalin su ga shahuda salman da ke buga kofa ganin ba a buɗe ba sai ya zagayo ta kicin Shigansa ba karamin mamakin ganin Shahuda yayi ba. Jikinsa har rawa yake wajen kokarin kiran Dat ya sanar masa Shahuda ta dawo. Cikin mintuna kalilan sai ga Dat a hargitse kamar zai tashi sama. Yanda yake buga kofar kawai ka san babu lafiya a Alima ta bude masa tana matsowa ta bashi hanya. Da sauri ya shigo a gaban Shahuda ya durkusa tare da maido da kan, kanta jikinsa. Idanunsa na kadawa lokaci guda dan bacin rai. Shine ya kawo ta yayi tambayar yana kallon mum. Ni ma ban sani ba dadin su. Shigo ta kawai muka gani ita kadai labe lebe dat ya tande da karfi ya kalli Salman da ke tsaye cikin damuwa shi ma kai Salman kira min Dr. Dayyib ke kuma a Alima kira min mai gadi ai ba zai rasa sanin wanda ya ajiye ta ba babu jimawa mai gadi da Alima suka dawo falon cikin girmamawa mai gadi ya rusuna yana gaida mom bata amsa masa ba sai dat ne ya jefa masa tambaya yaya aka yi mamana ta dawo gidan nan wallahi alhaji ban sani ba kawai na ji nishin mutum ne a jikin gate shine na leƙa na mazata ko yaran nan ne masu addaban masu addaban mutane sai na ci arba da ita kwance jikin gate din sai kuma korar mota da nake zargin ita aka ajiye Randat ya kara zuma sosai ya yi ma mai gadi nuni da hannu alamar ya tafi kawai. Mai gadi na fita Dr. Ɗayyab na isowa gidan. bai yi zaman bata lokaci ba ya shiga ba mashahuda taimakon gaggawa bayan an kai ta ɗakin mum an kwantar a gado duk wani taimakon da ake bukata duk ta ɗayyab ya bata ya kuma tabbatar musu da cewar babu wata matsala nomar za ta farka insha Allahu rudani ne ya saka ta shiga wannan halin kawai hakan ne ya ba su yar nutsuwa har suka kira su mama Atika suka sanar musu dawowar shahuda din Normal Shahuda ta farka a safiyar yau kamar yadda Dr. Dayyib ya sanar musu kasancewar ɗaki ɗaya gado ɗaya ta kwanta da Dat da Mom sai suka baibaye ta da tambayoyi akan abin da ya faru da ita. Tsaf ta kwashe yadda aka yi ta sanar musu Dat ashe shi ɗin ba mijina ba ne. Tun da ya tafi da ni wani gida ya kai ni kawai ya ajiye. Ban ma sake ganinsa ba sai bayan kwana hudu. Ya sanar min a ran da aka ɗaura mana aure a ranar Bibi ya saka shi ya sake ni, ya ce dan kawai yana ganin mutuncinsa ya yi hakan, amma ba don Bibi ba ne wallahi ko za a kashe sa ba zai sake ni ba, kuma ko da ya sake ni ba dan na taɓa zama matar Bibi ba, da ba zai kyale ni ba sai ya keta min mutunci. Wai Bibi yana da ƙimar da ba zai iya musaltar ba zai iya mu'amalantar abu shi ma ya yi hakan ba mom wallahi bibi mutumin kirki ne don Allah ku ba shi hakuri mu koma auren mu kamar da Allah yanzu na amince zan haifu ko nawa yake so mom da dadda mamaki ya cika su suka kama hannayenta cikin nasu cikin zafin rai mom ta ce Za ki koma gidan Jawad kuwa shahuda ki koma ko dan shegiyar Amin zaki koma gidan Jawad kuwa Shahuda zaki koma ko dan shegiyar yarinyar can ta san asirinta aikin asirinta aikin banza ne na miki alkawarin a yau din ba sai gobe ba za a maida auren ku da Jawad mum da gaske dat kai ma kuma ka yarda da hakan ɗari bisa ɗari ma kuwa mamana duk abin da kike so a duniyar nan sai kin same sa koda menene shi duk abin da mominku ta faɗa Kisa a ranki ya gama tabbata rungume dad tana fashewa da kukan jin daɗi su ma suka rungume ta cike da so da ƙauna har ma da tausayinta gari na kara sa wayewa mom ta ɗauki shahuda suka tafi family house su. Allah sarki wannan kenan bije da kyar muka iya tashi sallar asuba musamman mani ni da jikina ke ciwo ta ko'ina idanuna sun min nauyi sosai na rashin bacci da kukan da na sha to ni dai ban san ran da zan zama jarumar ba duk yanda zan misalta ma mai sauraro na zai ga kawai na cika raki ne da rangwada amma ni kadai na san sirrin al'amarin kawai da taimakonsa muka je bayi ba dan ba zan iya tafiya da kaina bane hakan kawai shi ya so shi yasa ya kama ni muka shiga tare tare muka yi wankan da ba mu samu damar yi ba saboda tsabar baccin da ya ci karfin idanunmu muna fitowa ya fice daga ɗakin Tsenai ina tunanin ta ina zan fara ne ba ni da wani kayan sakawa a ɗakinsa sai abin da ba a rasa ba tunani ne ya katse tunanina ne ya katse jin motsin mutum da sallama ciki-ciki ya ajiye kayan da ke hannunsa kusan kala bakwai sai leda da alamu ya nuna kayan bacci da na cire ne a ciki ajiyar zuciya na ɗan sauke bai jira cewar ta ba ya sake cewa. ana idar da sallar asuba ban zauna ba ina kokarin tashi ya shigo ɗakin da sallama da alama ko azkar bai zauna yayi ba balle ai maganar motsa jiki jallabiyar jikinsa kawai ya zare ya ajiye ya haye gado matsuwa ne na gaishe sa ba tare da ya amsa min ba ya jawo hannuna na faɗo kansa ash ya faɗa a hankali alamar ya ji zafi dan kallonsa na yi sai kuma na kumbura baki hanci na ya ja yana wani lumshe idanu ya birkice ya birkice ni na koma kasa fuskokinmu dab da juna muna shakar iskar numfashin junanmu cikin 'yan marmar da ido ya tsora ya cikin yan marmar da ido na tsoro na ce ina kwana shiru yayi kamar ba zai amsa ba yanzu ma yana ta kare ma fuska ta kallo ya sumbaci goshina yana sake dagowa da kokarin saka idanunsa cikin nawa amma na yarda da hakan sai mabata fuska ne ina fadin abinci zan ɗora fa da wani karfin ya faɗa a kasan makoshi don koni ni da ke dab da shi ba don ina kallon lips ɗinsa ba ba lalle ne na fahimta ba da nawa mana na bashi amsa ne ma cike ciki sa ya dan sake sakar min Nauyin sa ya sake sake min yana faɗin oh ni kika raina kike maraki dama kenan tuni idanuna sun fara tara kwalla Allah zaka kashe ni nayi maganar a rarrabe dan na fara sauke numfashi da kyar yi yayi kamar zai karasa sakar min nauyin sai kuma ya daga ni yana dungure min kai nan nauyar numfashi na sauke ina lumshe ido irin na Allah na gode makan nan na yunkura zan tashi ya maida ni ya sake kwantarwa bacci ya faɗa a cikin kunne na idan nayi bacci su kuma me za a ba su su ci ya faɗa ba tare da ya bani amsa ba shirin kuwa nayi ina masa kallon mamaki ya ja bargo ya lullube mu da shi tare da sakani a cikin jikinsa a hankali ya furta thank you mima ban san dalilin godiyar ba don haka na sake lafewa a jikinsa na ce for what for everything zinariya ya bani amsa da wani irin salon da ya sa tsigar na tashi sake lafe masa nai a jiki ina shakarar mayataccen kamshin turarensa da a kwanakin nan yake min daɗi fiye da komai baccin muka ji don haka kafin wani dogon lokaci ya yi gaba da mu baccin da su umma anum suka gagara yinsa a daren jiya yau suna idar da sallah suka nemi yinsa ko da je da Anwar suka shiga gaishe su sama-sama suka amsa musu Jawad da ya san za a rana ya ja hannun Anwar suka fito dama ya san ai wannan baccin sai sun yi sa dan shi ba a cin bashin sa daman kasancewar na kwanta da maganar abincin arena, sai bacci na bai yi tsawo ba na tashi a hankali nazarin jikina daga nasa na sauka a gadon badan baccin ya ishe ni ba na tashi zuciyata kawai bata aminta da na kwanta ba bayan gida cike da baki ina fitowa babban falo na ci karo da kulolin abinci da mamaki na isa gare su na bubbude lafiyayyun breakfast ne a ciki wanda ya fito shar kamar ka zauna ka cinye kai daya mamaki ya kama ni na ina ake kawo waɗannan abincin Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya yau kan zan muku